Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma zamu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa kuma na tafe da shirin nan na muryoyin masu saurare za mu kawo muku shirin nan na amsoshin tarbiyya daga nan sai shirin afirka a yau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 yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci a gaggauta tsagaita wuta a ƙasar habasha wata tawagar iran ta isa iraki domin binciken kisan gillar da amurka ta yi wa janar kasim sulemani ƙungiyar hezbollah ta lebanon ta yi da australia kan ayyana ta a matsayin ƙungiyar 'yan ta'adda don ga shirin labaran dalla-dalla majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci ɓangarorin da ke rikici a habasha da su yi zuciya nesa su kuma gagauta tsagaita wuta da ke sanar da hakan a wani taron manema labarai a wata ziyara a colombia babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya buƙaci tsagaita wuta a habashar ba tare da wata wata ba domin ceto ƙasar wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara shiga zaman ɗarɗar a ƙasar ta habasha bayan da firaministan ƙasar Abiy ahmed ya sha alwashin jagorantar yaƙi da 'yan tawayen tigray waɗanda rahotanni ke cewa suna ƙara dannawa kusa da babban birnin ƙasar addis ababa ƙungiyar tarayyar afirka na ƙoƙarin ganin ta shiga tsakani domin sasanta ɓangarorin biyu domin hawa teburin sulhu ƙasashen duniya da dama dai musamman na turai da amurka na baiwa 'yan ƙasashen su shawara zubar ƙasar ta habasha duba da halin da ake ciki ƙasar morocco da isra'ila sun cimma yarjejeniyar tsaro a tsakaninsu shekara guda bayan dawo da hulɗar diplomasiyya an cimma yarjejeniyar ne a yayin ziyarar da ministan tsaron isra'ila benny gantz ya kai a birnin raba jiya laraba inda ya gana da takwaransa na maroko yarjejeniyar ta tanadi haɗin gwiwa a fannin musari bayanai masana'antu horas da sojoji da dai sauransu baya ga alakar da suke da ita a fannin tattalin arziki da kuma yawon bude ido sai dai tuni masana suka fara ganin cewa irin wannan yarjejeniyar za ta iya rura wani sabon rikici a yankin baya ga halin da ake ciki duba da yadda dangantaka ke ƙara tsami tsakanin morocco da algeria wacce ke goyon bayan gwagwarmayar palestinawa da kuma ta 'yan yankin saharawi wata tawagar masu bincike kan sha'anin shari'a ta iran ta isa iraki domin gudanar da bincike kan kisan gilar da aka yi wa janar kasim sulemani a watan janar 2020 bayan isa bagadaza tawagar alkalan iran din ta samu tarba daga shugaban majalisar koli ta shari'a ta irakin a ranar uku ga watan janairun bara ne janar kasim sulemani da abu mahdi al-muhandis da wasu da ke tare da su suka yi shahada a kusa da filin jirgin saman bagadaza a wani harin jirgi marar matuki da amurka bisa umarnin tsohon shugaban kasar donald trump ta kai har yanzu iran ba ta huce takaicin kisan janar din nata ba mutumin da ke da babbar kima a kasar bayan kisan gillar dakarun kare junju juhal musulunci na iran irgc sun kai wani farmaki kan sansanin sojin amurka na ainal al-assad da ke halar ambar a yammacin iraki a matsayin mai da martani ga harin na amurka da a yayin sa janar ɗin gami da waɗanda ke tare da shi suka yi shahada to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran ƙungiyar hezbollah a lebanon ta yi allah wadai da matakin ƙasar australia na sanya ta a jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda wannan bai zo da mamaki ba a cewar ƙungiyar ta hezbollah duba da yadda ƙasar ta australia ke zama 'yar amshin shatan amurka da kuma isra'ila in ji kungiyar ta hezbollah matakin ba zai shafi gwagwarmayar hezbollah ba da kuma katse mata hamzari wajen gudanar da ayyukanta in ji sanarwar da hezbollah ta fitar a jiya laraba ne gwamnatin australia ta sanya gaba ɗayan kungiyar hezbollah ta kasar lebanon a jerin kungiyoyin da take wa kallo a matsayin na 'yan ta'adda matakin da a can baya kasance ne kawai kan bangaren soji na kungiyar da ke da karfin faɗa a ji a ƙasar ta lebanon babu wani dalili da ƙasar ta bayar na ɗaukar wannan matakin amma a cewar ministar cikin gida ta kasar karen andrew ta ce kungiyar gwagwarmayar da ke samun goyon bayan iran na ci gaba da zama barazana da kuma goyon bayan kungiyoyin 'yan ta'adda amurka da isra'ila dai sun jima da ayyana kungiyar ta hezbollah a matsayin ta 'yan ta'adda amma wasu kasashe sun ki sanya bangaren siyasa na kungiyar a cikin jerin 'yan ta'adda saboda fargabar kada hakan ya dagula musu alaka da hukumomin kasar ta lebanon Firaministan Sudan Abdullah Hamdok ya baiwa jami'an tsaron ƙasar umarnin dakile zanga-zangar da aka tsara yi yau Alhamis, tare da kuma gaggauta tsara hanyoyin sakin mutanen da ake tsare da su, kamar yadda wata sanarwa daga ofishin Firaministan ta bayyana. Mr. Hamdok ya bada umarnin ne a yayin wani taron ganawa da shugabannin 'yan sandan ƙasar. Bangarorin sun yi nazari kan cikakken tsarin daidaita zanga-zangar ƙasar da kuma bayyana yadda al'umma za su iya gabatar da ƙorafinsu su ta hanyar lumana a matsayin wani hakkin da dokar kasar ta ba wa kowa a cewar sanarwar matakan sakin mutanen da ake tsare da su ya shafi dukkan kasar baki daya mai yiwuwa ne babban birnin hartum da sauran biranen kasar ta sudan su sake fuskantar zanga-zangar neman sakin fararen hula a yau alhamis to jama'a ƙarshen labaran kenan. tun sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau.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 da ni sunu zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Shafin jaridar The Times of Israel ya nakalto cewa hukumar tsaro ta haramtacciyar ƙasar Isra'ila Shimbet ko Shabak ta taka gagarumar rawa wajen ingiza gwamnatin ƙasar Birtaniya kan ɗaukar matakin sanya ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hamas da ke Falasɗinu cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na duniya. a cewar shafin jaridar ta The Times of Israel jami'an hukumar tsaron haramtacciyar kasar isra'ila sun gabatar da rahotanni ga takwarorinsu na kasar birtaniya kan hanyoyin da kungiyar hamas take bi wajen tattara taimakon kudaden gudanar da ayyukan kungiyar sakatariyar harkokin cikin gidan kasar birtaniya Priti patel makon da ya gabata ta sanar da cewar ta gabatar da daftarin kuduri ga majalisar dokokin birtaniya kan sauya ayar dokar fada da ayyukan ta'addanci ta shekara ta 2000 domin sanya kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda a duniya Priti Patel tana mai fayyace cewar ƙungiyar Hamas ta mallaki ƙarfin makaman aiwatar da ayyukan ta'addanci mai girma ciki har da makaman da duniya ta haramta amfani da su kan jinsin ɗan adam tare da horas da gungun 'yan ta'adda amma maganar ayyukan ta'addanci kan hamas ya ɗauki matakin bambanci tsakanin ɓangaren siyasar ƙungiyar da ɓangaren sojinta na izuddin alkassam sakatariyar harkokin cikin gidan ƙasar ta burtaniya ta ƙara da bayyana cewar ɗaukar matakin bambanta ɓangaren siyasa da na sojin ƙungiyar ta Hamas yana da muhimmanci a wannan gyara da aka gudanar a daftarin ƙudurin kan sauya ayar dokar faɗa da ayyukan ta'addanci ta shekara ta dubu musamman ga ɓangaren al'ummar yahudawa jaridar ta times of israel ta bayyana cewa jami'an hukumar tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta shabak da dama ne suka hada tawagar zuwa birtaniya domin ganawa da takwarorinsu na kasar a ƙoƙarinsu na ɓata sunan ƙungiyar hamas a idon gwamnatin kasar birtaniya lamarin da ya taimaka wajen ingiza jami'an na kasar birtaniya musamman sakatariyar harkokin cikin gidan kasar gabatar da daftarin ƙuduri na neman sanya ƙungiyar hamas cikin jerin ƙungiyoyi ƙungiyoyin 'yan ta'adda na duniya shafin watsa labaran jaridar the times of israel ya fayyace cewar wannan sabon ƙuduri na kasar burtaniya yana matsayin babbar cikas ga kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da take samun taimakon kudade mai yawa daga al'ummar burtaniya a cewarta gwamnatin birtaniya tana fatan ganin majalisar dokokin kasar ta amince da sabon daftarin kudirin a cikin mako guda kuma da zarar ya zame doka za ta fara aiki kafin ƙarshen wannan wata na nuwamba da muke ciki gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi maraba da matakin gwamnatin kasar birtaniya tana mai jaddada cewar babu bambanci tsakanin bangaren soji da na siyasar kungiyar hamas a gefe guda kuma wannan mataki na gwamnatin birtaniya ya fusata al'ummar falastinu inda tuni kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta fitar da bayanin nuna rashin amincewarta da matakin da sakatariyar harkokin cikin gidan kasar birtaniya priti patel tana mai bayyana cewa gwamnatin burtaniya ta shiga cikin sahun masu goyon bayan zalunci akan al'ummar falastinu maimakon neman uzuri kan abin da ta aikata a baya tare da ɗaukan matakin gyara kurakuranta kan al'ummar falastinu kamar yadda kungiyar ta hamas ta jaddada cewa gwagwarmaya ta kowace hanya ciki har da amfani da makami a fagen kwatan yanci daga duk ɗan mamaya mai kwace haƙƙin kowace al'umma ce da dokokin ƙasa da ƙasa suka halatta mata kamar yadda aiwatar da kisan gilla kan asalin al'umman ƙasa da tilasta mata gudun hijira da rusa gidajenta da tsare jama'arta a gidajen kurkuku da killace su a wani yanki gami da gudanar da rushe-rushen wurare wuraren su masu daraja ayyukan ta'addanci ne da babu mai inkarin haka hakanan ma'aikatar harkokin wajen falastinu ta hukumar cin kwarya kwarya gashin kan falastinawa ta bayyana matakin da gwamnatin kasar burtaniya ta ɗauka na sanya ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na duniya da cewa matakin wuce gona da iri ne kan al'ummar falastinu kuma babu dalilin daukan wannan mataki a fagen doka har ila yau ma'aikatar harkokin wajen hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falastinawa ta yi tirda wannan mataki na gwamnatin kasar Birtaniya tare da bayyana shi a matsayin cikas ga kokarin da ake yi na neman wanzar da zaman lafiya da sulhu tsakanin Falasɗinawa da Yahudawan Sahayuniya 'yan kaka gida game da hubbasan ganin an sake gina yankin zirin Gaza da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta rusa a hare-haren wuce gona da irin da ta kaddamar kan al'ummar Falasɗinu. a gefe guda kuma ofishin jakadancin hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falasinawa da ke kasar birtaniya ya fitar da bayanin cewa matakin da gwamnatin birtaniya ta ɗauka na sanya ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na duniya matsayi ne mai babban hatsari tare da ƙoƙarin kare munanan manufofin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta neman haramta gwagwarmayar falasinawa ta neman yanci baki ɗaya da kuma toshe hanyar cimma matsayar adalci a rikicin falasinawa da yahudawan sahayoniya ofishin jakadancin na falastinu ya kuma jaddada kira ga gwamnatin burtaniya kan hanzarta janyewa daga kan wannan mataki domin mai da hankali kan matakan wanzar da dokokin ƙasa da ƙasa waɗanda suka haramta bakar siyasar zalunci da mamaya a nasu ɓangaren ƙungiyoyin falastinawa sun ɗauki matakin yin kira ga majalisar dokokin ƙasar burtaniya da ta yi watsi da wannan ƙuduri da gwamnatin ƙasar ta amince da shi kan neman amincewa da sanya ƙungiyar gwagwarmayar falasɗina Falasɗinawa ta Hamas cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na duniya tare da yin tofin alatsi ne kan ƙudurin. A ƙarshen zaman taron gaggawa da wakilan ƙungiyoyin gwagwarmaya suka gudanar a yankin zirin Gaza sun jaddada cewar ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas ƙungiya ce mai kishin ƙasa da take wakiltar al'ummar falasɗinu gami da matakin kare ta don haka duk wani kudirin neman bata mata suna da muzanta matsayinta lamari ne da al'ummar falasɗinu ba za ta taɓa amincewa da shi ba kamar yadda kungiyoyin falasinawa suka yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link game da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi da dukkanin yantattu a duniya kan nuna rashin amincewa da wannan mummunan mataki na gwamnatin ƙasar burtaniya tare da ƙalubalantarsa cikin gaggawa Khalil Hayat jagora a kungiyar gwamnatin musulunci ta Hamas ya bayyana cewa gwamnatin Burtaniya za ta ɗauki duk alhakin matakan wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila za ta ɗauka kan al'ummar Falastinu sakamakon wannan ƙudurinta na zalunci yana mai jaddada cewa kungiyar Hamas za ta ci gaba da yin kira ga ɓangarorin ƙasa da ƙasa domin yin adawa da wannan ƙuduri na gwamnatin ƙasar Burtaniya kamar yadda ya jaddada yin kira ga Majalisar Dokokin Kasar ta Birtaniya kan nuna rashin amincewarta tare da yin watsi da ƙudurin. Wani babban jami'i a ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas Ismail Ridwan ya fayyace cewar haramtacciyar ƙasar Isra'ila tana fama da matsalar ƙaurace mata da duniya take yi tare da mai da ita saniyar ware. Don haka gwamnatin Birtaniya ta ɗauki matakin taimaka mata tare da goya mata baya kuma shirin matakin sanya ƙungiyar Hamas cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da na duniya shirin mahukuntan birtaniya ne na rufe bakin zalunci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take gudanarwa kan al'ummar falastinu amma mummunan manufar birtaniya ba za ta cimma nasara ba Ridwan ya fayyace cewar Firaministan ƙasar Birtaniya Boris Johnson sanannen mai goyon bayan Yahudawan sahiniya 'yan kaka gida ne kuma sakatariyar harkokin cikin gidan ƙasar Priti Patel ta kasance a tsohuwar gwamnatin Birtaniya amma aka kore ta saboda goyon bayan mame yankunan Falasɗinawa domin gudanar da gine-ginen matsugunan Yahudawan sahiniya 'yan kaka gida kuma ta shahara a fagen nuna goyon baya ga tsarin wariyar Yahudawan sahiniya sakamakon haka a halin yanzu ta yi amfani da matsayinta wajen goyon bayan bakar siyasar zaluncin yahudawan sahayuniya Ismail Ridwan ya jaddada cewar matakin gwamnatin Birtaniya yana ƙara fayyace ruhin mulkin mallakar da Birtaniya ta gudanar ne kan Falasɗinawa da matakan zaluncin da ta aiwatar kansu. Inda a halin yanzu take ganin bakar siyasar ta za ta gushe sakamakon gwagwarmayan Falasɗinawa. kamar yadda wannan sabon mataki na gwamnatin Birtaniya zai baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila halaccin ɗaukan matakan wuce gona da iri kan al'ummar Falasɗinu da sunan yaƙi da ta'addanci. Amma wannan makirci ta mahukuntan Birtaniya ba zai cimma haƙarsa ba saboda gwagwarmaya za ta ci gaba da wanzuwa har sai an kai ga 'yantar da yankunan Falasɗinawa daga mamayar Yahudawan Sahayuniya 'yan ƙaƙa gida. a martanin da majalisar ɗinkin duniya ta mayar kan matakin gwamnatin ƙasar burtaniya na sanya ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas cikin jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na duniya kakakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujarik ya bayyana cewa majalisar ɗinkin duniya za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta da mahukuntan yankin zirin gaza na falastinu kuma za ta wa ƙasashen duniya membobi a majalisar ɗinkin duniya damar ɗaukan matakan da suke ganin ya dace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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyo hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu BOS Hausa gidan rediyo mai albarka kuna magana da mai sararin ku ne Aminu da ke nan maradi jamhuriyar Nijar to ni ra'ayi na akan wannan magana ta rage haihuwa shi dai dama ita rayuwa ta duniya komi dama lalle ya kamata duk abin da za a yi a tsaya a taci dama an hana mu sallah tsawon wata guda sallar juma'a kuma yanzu an zo an kawo wannan dokoki amma magana a ce wai haihuwa ke hana a ci gaban Nijar wannan magana kawai magana mazan ya ce rashin ci gaban Nijar ga yanan kowa ya sani kiri-kiri ana sata ka dubunan miliyoyi na ƙasa ana sacewa ana boyewa ba ci gaba ba kuma yanzu an zo a fake da guzuma ana halbin karsana haba sai a duba a gani komi ai mai faɗa ya zamo bai da hankali ai shi mai saurare da hankalin shi kuma ko ma wata aniya gare su akan mu talakawa 'yan Nijar mu da ma Allah shi ke ɗauke da nauyin mu ba wani ba wassalam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Rabi Alhaji Mamma wanda aka yi sani da suna Raba mai aski. Yawa ra'ayina a yau a cikin wannan dama da kuke bamu a wannan kafa mai albarka shi da cewa eh kamar yadda shugaban ƙasa ya bayar da umarni akan sarakai na su su kirayi malamai da sauran masu unguwa da kuma sauran talakawa su sanar da su cewa ya kamata a hoto tsari na ka'idai yawan aifuwa a ƙasar mu jamhuriyar Nijar to ba zan mu ce ba eh, jagororinmu na addinai ko kuma sarakanmu na gargajiya kada su hoto su aiwatar da umarni na shugaban kasa amma sai dai kuma eh, zan mu ba su shawara akan ya kamata idan sun ciza su busa su duba su gani a ra'ayin shugaban kasa da kuma magana ta bangaren addinin musulunci mi ya ce a ɓangaren wannan har in dai magana shi ta yi karo da tsarin addinin musulunci bai zo ba daidai da tsarin addinin musulunci to ya kamata su ɗoro shi a bisa hanya su sanar da shi gaskiyar lamarin cewa addini ya shigo a cikin wannan sha'ani ya kamata a gyara mai magana raba mai aski da magarin jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum BOH Hausa jamhuriyar musulunci hiran mai magana Sa'adu Isa jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazauni kasar Ghana muna gode da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin bakinmu. wannan taro da aka ce an yi a birnin birnin yamai na cewa a sa doka ta tsarin aifuwa a ƙasa ta nijar to wannan doka mun yi da allah wadai da ita kuma malamai dole na ku tashi ku yi faɗakarwa a kan shugabanni da sarakuna gaba ɗaya domin wannan tsari ba tsari ba ne doka wanda ya kawo wannan tsari ya kawar da hadisin manzo ala sallallahu alaihi wasallam ne da yake cewa ku yi aure domin ku ayyaha ranar lafira in yi alfahari da ku to wannan kuma yahudanci ne ya kamata a ce talakawa na na ƙasa ta Nijar in za ku zaɓe ku kusan wani zaku zaɓe mutumin da tintinta ba mai ra'ayi na yahudawa ba mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon musulunci na boh da farko suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria a yau ina jinjina muku duba da irin wayannan maki da kuke bamu a kowane lokaci domin mu tofa albarkacin bakin mu dangance da abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya to a yau zan yi kira ga likitocin jamhuriyar nijar kamata a yi su ba da goyon baya a yi musu wayannan alluran rigakafi duba da irin yadda su likitoci dama suna na tabbatar tabbatar da cewa akwai wannan kwayar cuta saboda mu talaka gaskiya ban mu santa ba to kaga saboda haka idan aka yi musu wannan abin lalle mu talaka mun fahimta cewa lalle akwai wata kwata mai suna covid-19 da fatan allah ubangiji ya mana saukin duka curin da muke fama da su a duniya baki daya na gode kware ku tashi lafiya suna na hada ne kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci mai magana lawani Alhaji Abdu Agada Sinija. Ra'ayina da nan ba ta yau bisa magana ta shugaban kasa ta Bazum da ya yi. ya ce ai raji ai fuwa menene menene wannan ai ba ma magana wacce wanda ya kamata shugaban kasar musulmi ya yi. saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ce mu ta yin aure muna fuwa domin yana so ya alfahari da al'ummar shi ranar tashin alƙiyama kenan don haka wannan magana bai ma kamata ya yi ta ba. kuma malamai suna ji ba ta ce komi ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ci hausa sudana abdulaziz malam na fiyo ana ce ma abdulaziz prezi to yau dangance da ra'ayikan da ake bada yau ra'ayina shine ya kamata mu na afirka musamman ma mu shugabanmu na ƙasarmu nijar mu suwa kasan musulmi ce bai kamata ba a rika kawo wasu ɗabi'o'i irin na turawa a rika saka mana a ciki lokacin arman yarinya in yayi kawai a mata armanta ba sai wani an ka'ide mata ga iya lokacin da za ta yi almi ba wannan abun bai sabko a cikin addinin musulunci ba malamanmu kawai yadda za a yi a ci gaba da addu'a domin wannan abubuwan da ake kawai sai addu'a ce kaɗai za ta gudda mu daga cikin wanga lokaci lokaci ne allah ubangiji ya kamu kuma mu da kanmu muke jawo ma kanmu irin wani abubuwan sai mun hudda sarai mu hudda muna huce a mu a tsakaninmu ne mai magana abdulaziz firezi daga da magarama jamhuriyar nijar assalamu alaikum jamhuriyar musulunci tehran suna na kadora diga dan fulani wuri daga jihar bauchi a tarayyar najeriya muna kira ga mutane ya kamata mu dukufa da yawa kasashenmu addu'a domin samun dawamammen zaman lafiya mai dorewa a ƙarshe nake addu'ar allah ubangiji ya kawo mana dawamammen zaman lafiya mai dorewa a kasashenmu na afirka da ma sassan duniya baki daya ra'ayina a takaice jamhuriyar musulunci tehran mai mai magana kadora diga kadan fulani warji daga jihar bauchi tarayyar najeriya Assalamu alaikum Radio VOH Hausa Tehran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin zani ba da ra'ayi na sama wannan taro wanda shugaban kasa a eh, Nijar ya kira na sa sarari tsakanin haifuwa da haifuwa. To mu wanga taro muna tar da Allah wadda da shi kuma za mu jan hankali da shugabannin mu su san da cewa ba wai rashin haifuwa ba shi ke sa wai kasashen mu wai kuma kasa ta Nijar ba ci gaba. Akwai azzalumai cikin masu mulki ko kuma masu mulkin dukansu azzalumai ne ma. Kenan ba a samu eh, yadda ake so a samu ci gaba saboda dole ne an ga kama musulmi suna yin yawa kenan dole ne a ga kama a fuddo musu ta wata hanya saboda zuwa arzikin zuwa gaba ana samun haihuwa da yawa dole ƙasa ta samu ci gaba tana samun masu ilimi cikin ta kenan shine turayya mu suke son su shigo mu ta ta wani hanya suna suna ƙetar su ga ƙasashen mu suna samun ci gaba saboda idan ci gaba yana zuwa dole a samu matasa masu jini a shika wanda za su kama ƙasashen su ci gaba ba ba komai bane yasa suke ƙiyya da haihuwar da ake yi cikin duniya ko kuma kasashen mu na afirka saboda arzikin da allah ya bamu yau da gobe in ba a samu shugabanni na gari ba yau da gobe kuma allah ya kai shugabanni matasa wanda za su sa kasashen mu ci gaba don shi yasa ne suke wanga abu na cewa a sa sarari tsakanin haifuwa da haifuwa mu wanga taro muna tar da allah wadda da shi kuma mu na gajiya muna shan hankalin su tsoron allah wallahi su tsoron allah kar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio ta Hausa da ke jamhuriyar Musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Doso. Yau ina so Radio ta Hausa ku bani dama in tofa albarkacin baki na game da tsayawan dan wato takarar dan marigayi Kanal Kaddafi wato Saiful Islam. lalle wannan takara da saifin islam yake son tsayawa wato akwai gagarumin aiki gabansa duba yadda kasashen yammacin duniya suka zo suka shibka abubuwa na tashe-tashen hankula a kasarsa da kuma yadda suka bi tun da farko suka yi hankoron kawar da mahaifinsa kuma suka ga bayan shi wannan kuma suna na a ƙasar libya din ba tafiya suka yi ba saboda haka kenan wato akwai gagarumin aiki aiki gaban wato saiful islam mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamforiyar niger a jihar doso Salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Siraji Haruna wanda aka sani da Ledora da magaram jamhuriyar Nijar dangance da ra'ayina na yau kasashen mu na Afirka ko kuma in ce shugabannin mu na Afirka kamar su Baba Buhari su shugaban kasa Bazoum Muhammad to gaskiya wannan tura da suke ba su shawarwari daban-daban gaskiya wannan shawara da suke doka ta turawa bai kamata su beke ta ba saboda suna takura ma 'yan kaza ne saboda ka doka kamar Baba Buhari asusun lamani ta ba shi shawarar da cewa ya cire tallafin man fetur da wutar lantarki a Najeriya kaga wannan bai yi daidai ba kuma shi ma Bazoum Muhammad majalisar ɗinkin duniya da ta ba shi shawarar ya tattara sarakai da masu ruwa da tsaki a tattauna da su ya kamata a ce a rage aihuwa a Nijar kenan kaga wannan ma bai daidai ba su turawa duk abin da za su ga musulmi ya zo ya ci gaba ba su san shi kenan wannan mitar da Allah wadai da irin wannan mu wannan shawara da za a tattara saraki eh, da masu ruwa da tsaki a je a yi ta to su je su saurara idan suka saurara su bar ta a teburin shawarar da lokacin da aka ba shawara kas su zo mu da ita to na Siraj Haruna wanda aka san lalle turawa da magaram Kulen Nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi sashen Hausa na BOS Tehran mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin ya mai da jamhuriyar Nijar ina so ku bani dama in yi tsokaci a dangance da taron da matan shugabannin kasashen Afirka suke a Abuja to gaskiya muna jijina musu kuma da fatan za su yi shawarwar su da kitsa daga wuta daga mazajen su saboda mazajen su a halin yanzu gaskiya suna cikin wani hali na bata wanda ba a san ba wanda zai iya kwananto su tana yiwa matan nasu za su yi shawarar wani da za su rika sayo su hanya na gode bh mai magana isu ne maɗatai da magarin jamfuri nijar na kira ku daga nan birnin mai da jamfuri nijar ku tashi da to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. to madalla layin sai shirin mana gaba shirin nan na amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na amsoshin tarbiyya shirin wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga hannun mai sauraron mu dan azumi tanko ya kasai daga birnin kano wanda yake cewa assalamu alaikum filin ansoshin tarbiyya na radio hausa voh a birnin tehran idan zai yiwu muna son a bayyana mana darussa da za mu ɗauka a cikin ayoyi na tarbiyya da suke cikin suratul hujurat da fatan kuna lafiya mai sauraron ku ya kasai madalla dan azumi ya kasai da fatan kana lafiya kai ma kuma kana tare da mu a wannan lokacin don ka ji abin da muka tanadar maka na ansan tambayarka a cikin suratul hujurat akwai darussa na tarbiyya da dama daga cikinsu akwai ayata goma a cikin sura wacce take cewa muminai 'yan uwan juna kawai ne saboda haka ku yi sulhu a tsakanin ‘yan uwanku biyu kuma ku bi Allah da takwa tsammanin ku a yi maku rahama cikin suratul hujurat aya ta goma wannan ayar tana magana cewa muminai wanda suka yi imani da wato kalmomin shahada wato babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne to ya zama dan uwa duk wanda ya faɗi wannan kalmar ya zama dan uwa ga duk wanda ya faɗi wannan kalmar a wajen Allah amma ita uwantaka tana ɗaukar ma'anoni da dama da farko akwai ɗan'uwantaka na jini wanda kuke haɗa mahaifi ko mahaifiya ko kuma cikin dangi shine ake kira ɗan uwa na nasabi amma mai yiwa ya zama wasu daga cikinsu ba musulmi ba amma Allah ya kulla ɗan uwantaka a tsakaninsu amma na jini sai dai wannan ayar wanda muke magana a kanta tana magana yan uwantaka ne na addini amma ma'anar da wannan ayar take nufi a nan shine kan cewa musulmi a duniya gaba ɗaya kamar dangi guda ne kamar yadda ake ɗaukar uwantaka na jini wato na nasaba ɗan uwa ne to dukkanin wanda ya furta kalmar babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzonsa ne to ya zama dan uwanka wannan kuma ba wai a lafazi ne kawai da kuma shari'a ba a'a dan uwanka ne na gaske wanda yake da haƙƙi a kanka musamman idan muka dubi wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallam dangane da wannan ɗan'uwantaka ta addinin musulunci hadisai dangane da ‘yan'uwantaka tsakanin musulmi suna da yawa amma bari mu kawo wasu kaɗan daga cikinsu da farko manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa musulmi ɗan uwan musulmi ne ba zai zalunce shi ba ba zai kyale shi ba kuma ba zai miƙa shi ga maƙiya ba idan ka dubi wa'annan haƙoƙi za ka ga cewa ɗan uwanka na jini musulmi ma ba za ka iya yi masa fiye da wannan ba a wani hadisin yake cewa kwatankwacin yan uwa shine kamar hannaye biyu ɗaya na wanke ɗaya wato kuna taimakawa juna baka isa ka wanke hannu ɗaya ba tare da taimakon ɗayar ba to haka yan'uwantaka a musulunci yake sai kuma hadisi na uku inda yake cewa an karɓo daga imam sadiq salam yana cewa mumini ɗan uwan mumini ne kamar jiki guda idan wani ɓangarensa yana cikin damuwa sauran ɓangarorin ma za su damu da damuwar ɗayan ɓangaren na jiki ruhinsu daga wuri guda ne wannan hadisin ya fi fitowa a fili inda yake nuna cewa yan'uwantaka a musulunci kamar na jiki guda ne idan ƙafa ko hannu yana ciwo sauran ɓangarorin jiki ma za su ɗauka ido ba zai bacci ba idan wani bangare na jiki yana ciwo sai kuma hadisi na gaba inda yake cewa mumini dan uwan mumini ne shi shine idonsa kuma shi ne mai nuna masa hanya mai kyau ba zai ha'ince shi ba ba zai zalunce shi ba ba zai zambace shi ba kuma ba zai yi masa alkawali sannan ya saba alkawalin nasa ba akwai hadisai da dama wa'anda suka yi magana dangane da yan'uwantaka na muminai da kuma musulmi da kuma irin nau'in haƙoƙin da ke kan kowanne daga cikinsu da ladar ziyartar juna da gaisuwa da juna da rungumar juna da ambato tsakaninsu da alkhairi da shigar da farin ciki cikin zukatansu da kuma musamman biyan bukatun juna da kuma ƙoƙari wajen tafiyar da baƙin ciki daga rayuwarsu ko zukatansu. har ila yau da ciyar da su da tufatar da su da girmama juna da sauransu wanda yake son ƙari zai iya duba littattafai wa'anda suka yi magana kan wa'annan al'amura musamman shi mai tambaya wato ɗan azumi tanko ya kasai daga birnin kanon tarayyar najeriya to madalla masu sauraro daga ƙarshe akwai wata ruwaya wacce ta tattara haƙƙin mumini akan mumini ɗan uwansa fiye da wanda muka kawo inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa musulmi yana da haƙƙi akan ɗan uwansa musulmi har guda talatin ba zai kubuta daga kawo su ba sai in ya kawo su ko ɗan uwansa mumini ya yi masa afuwa da farko shine ya gafarta masa kurakuransa ya tausaya wa abin da ya bari ya rufe al'aurarsa ya yi masa afwa kan kurakuransa ya karbi uzurinsa ya kare shi daga wanda yake gibarsa ya dawwama wajen yi masa nasiha ya rike abotarsa ya kula da nauyinsa ya ziyarci marasa lafiyarsa ya je jana'izarsa in ya mutu ya karbi kiransa in ya kira shi ya karbi kyautarsa da kuma sakawa danginsa ya gode wa nimar da ya yi masa ya kyautata taimakonsa har zuwa inda yake cewa ya biya bukatunsa ya warware matsalolinsa ya yi masa addu'a a lokacin da ya yi atishawa ya shiryatar da shi idan ya bata ya mayar masa da sallama ya kyautata magana da shi ya kyautata masa ni'ima ya gasgata rantsuwansa ya jibinci wanda ya jibince shi kada ya yi adawa da shi ya taimaka masa a lokacin da aka zalunce shi ko ya zalunci wani amma abin da ake nufi da taimaka masa a lokacin da ya yi zalunci shine ya mai da shi zuwa hanya madaidaiciya ya hana shi zalunci amma taimakonsa yana wanda aka zalunta shine ya taimaka masa wajen karɓar haƙƙinsa kada ya miƙa shi ga maƙiyansa kada ya ƙale shi cikin matsalolinsa sannan ya so masa alkhairi irin wanda yake so wa kansa ya kuma ƙi masa abin da baya so wa kansa sai dai babban abin da ya kamata a lura a nan shine haƙƙin musulmi a kan musulmi ɗan uwansa ne ya zama suna taimakawa juna sannan suna kare juna daga dukkanin sharri da kuma abin da zai cuci ɗayansu kamar yadda ya zo cikin ayoyin alkur'ani da dama da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa da limamai masu tsarki daga iyalan gidansa wa'annan kaɗan kenan daga cikin haƙoƙin wantaka tsakanin musulmi wanda ko ya kawo su ko kuma ya yi masa afuwa kamar yadda muka faɗa a farkon wannan shirin masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe shirin na Afirka a yau. Afirka a yau.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 Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To a Nijar tun dai bayan da hamshakin kamfanin nan na Faransa Areba wanda ya canza suna zuwa Orano ya rufe kamfanin Cominac inda ya shafe kusan shekaru hamsin yana haƙar ƙarfen uranium ɗaruruwan ma'aikatan kamfanin da aka sallama galibi matasa a garin na Arlit suka shiga halin ƙaƙanikan a watan maris na shekarar 2021 ne kamfanin na urano ya rufe mahakar ta kominaka kamar yadda ya sanar a watan maris na shekarar 2019 kamfanin dai na alakanta rufe kamfanin na kominak da ababe guda biyu rashin karfin uranium a mahakar da kuma faduwar farashin sa a kasuwannin duniya to kamar yadda aka ji a matashiyar shirin yau mun yada zango ne a garin na arlet inda kuma muke tare da malam al mustafa al-hassan shugaban gamayar kungiyoyin farar hula na garin arlet kana kuma shugaban kungiyar a garin man da ke fafatukar yaƙi da gurɓata muhalli da kuma yanayi a garin arlit sai kuma malam ma'almu gabdu wanda shine sakatare janar na kungiyar ƙananan ma'aikata 'yan kwantaragi na kamfanin na kominak a garin na arlit to da farko bari mu fara da shi sakatare janar na kungiyar ƙananan ma'aikata Malam Almu wani hali ne kuke ciki tun bayan rufe wannan kamfanin na Cominac? Assalamu alaikum eh, dan uwa kamar yadda kuka ce ne Almu Gabdu don sakatare kenan na eh, Sutretan na Cominac. don tun daga 31 mars kuma ta rihe kamfaninta na habbako eh, karfe iranium mun abin da mun ka tashi travayar eh, su ma'aikata wanda ke yan kwangila ne mu dari takwas ne da goma sha uku ita kuma kominak tana da mutum dari fudu da gomiya tara da biyar to tun daga wannan lokacin da an karfe wannan kamfanin na kominak mutane sun shiga cikin wani rudani mutane sun shiga cikin wani halin kakani kakani To ina aka kwana game da hakokinku ko ma'aikata? Game da abin da shafi eh, hakoki namu lokacin da an ka shirya wannan rihe kamfani, Kominak ta ce ita za ta kula da ma'aikatanta wanda take da kwantarage da su wanda ke su ne wanda ake ce ma travailleur statutaire. Ta ce abin da ya shafi su kuma su tretan ba ta da wani ma'amala da su babu abin da Kominak ta shirya za ta ba su. To game da bisa ga wannan mu kuma organization na sandika na ma'aikata na 'yan kwangila sai mun ka doki kudirin cewa za mu shiga ya yashin aiki wanda mun ka shiga yashin aiki na kusan kwana tara to wannan yashin aikin da mun ka shiga shine ya kawo e eh, kominak sun ka yi nazari sun ka gane da ya kamata wa'annan su mai 'yan kwangilar ya kamata a ce akwai wani abu wanda aka hudda wanda za a ba su shine lokacin da kominak ta hudda wajen miliyon dari uku da dari biyu da tamanin da bakwai wanda e, za a raba ma mutum dari bakwai da 'yan kai e to kenan daga cikinsu akwai wanda daga jika dari da hamsin dari biyu dari uku har zuwa sama haka mutane sun ka samu cikin wannan abin da ya shafi kominak eh, abin da kominak ta ba su ta wannan amma kuma abin da ya shafi kuma hakkokinmu game da e, masu kamfanin kan namu entrepreneur kenan shi wannan kuma abu ne wanda har yau muna jayayya saman shi tsakaninmu da shi wanda yanzu wannan abin ya kai justice har mun kai kusan zama biyu har yanzu ma lenin sisi wannan muna da wani sake sabon zama da zami justice tsakanin mu da su da kamfani na Kominat. to a tako fahimta kamar daga ina ne matsalar take ne to matsalar inda take game da rihe wannan kamfani su 'yan kamfani sun ce babu iranium mu kuma mu da yake rame muke shiga muna fitowa mun tabbatar da cewa lalle lalle wannan iranium har yanzu akwai shi cikin rami gwamnati amma sun rige sun doki kudiri eh, sun doki da su na za su rihe kamfanin su sun rihe kamfanin su amma mun tabbatar da wannan iranium ke har yanzu akwai shi cikin rami amma abin ciwon mu mu guda ne yau da yake wannan kamfani an rihe da sauran eh, wasu kayayyaki cikin wannan rami da aka baro wasu injinoni wanda an rihe su cikin cikin wannan rami wanda inda a lokacin nan kamfani sun bari an huddo su gari zai amfana da wa'annan injinoni. To mun gode malam almu kuma za mu koma wajen ka nan gaba. Kamar yadda na faɗa a cikin shirin kuma mun gayyato muna da malam almustapha alhassan shugaban gamayar ƙungiyoyin farar hula na garin Arlit Malam Almustapha mun ji har sanarwa kuka fitar kwanan baya game da halin da ake ciki bayan rufe kamfanin na Cominac. Me wannan sanarwa ta kunsa ne? Assalamu alaikum malam barka. Mun gode sarai da kuka yi mana wa'anga tambayoyi. To, sanarwa abin da ta amkumsa abu shidda. Abu shidda shine waɗanda misali zan baka a galgushe. A da ko Orano ta mana karya ta ce ta shi ta binne karafuna ba a auna su ba kuma sun ce suna da radiation wannan kuma a ganin mu karya ce na biyu sun ce za su taimaki yan garake kuma karya ce sai suka ce karafuna abin nasu za su yi kuma yanzu sai suka aka wayi gari suna suna son sai da karafuna da su za su biya a kudin kudaden da za su ba da su orano da wannan kudaden za su biya su kuma aka kawo zancen cewar eh, gashi nan kudin da aka ba da wanda japone suka da paske japone ma suna aksiyonar ciki su. aka sai da iranium na premin miliyar 40 ga miliyar 30 ba mu kwantikin da aka sa su bayan shi sai aka kawai aka yi wani dj na komi mina aka aka yi director da exploitation sai aka kawo wani kuma bature wanda zai kula wai shi zai kula musamman da abin da ake cewa rds tadir gyara wurin tadir shi kuma daga shi sai can garin su fari zai yi magana ba ruwan shi da director ba ruwan shi da mene don kuma ce shi ma ya tafi shi paske ba mu ga amfanin director ba shi kuma yana nan to wani abu kuma muka ce cikin sanarwa ya kamata yanka izin ko share wurin a ba kwangila na nan ka samu ba sai an tahi an samu ta kwangilar turawa kuma mun ce allah wadda da fuddo karafuna wadanda yake suna da kazamta za a je a saida su cikin gari wannan a saida shi shi kuma gashi a takaice abubuwan da nake iya ga muku wanda muka fadi cikin sanarwa kamar menene babban abun damuwar ku a yau malam al-mustafa mu da yawa ce ka san akwai ma'aikata dari shida wadanda kominak da kanta take biya akwai dari takwas wadanda yake na yankon gila ne to a takaice kowanne yana da mace biyu yana da kowace mace tana da yara shida to duka wannan abubuwan gashi nan yau mutanen nan ba inda za su yi wannan abu ya kawo damuwa kuma sai aka wayi gari a ga yara nan za su zamanto babu aiki na gabas babu wanda zai kulawa da su wa suna karatu kuma uwayen suna biya musu yau duka ba za a biya musu kai dai abun damuwa cikakke akwai shi to za a iya cewa yau kamfanin orano bai cika alkawarin da ya dauka ba bayan rufe kamfanin na cominac a orano bai taba cika alkawari ba makaryata ne mutane ne wadanda suke basu da amana basu da yauci duk maganar da suka yi akwai wata magana ta cuta bayan ta non salma sun baro mana gubba sun tahi kuma ba za su kula da gubban nan ma abin da yake iranian kin kun sani ba mu cire ba shi ba wahala ce muka yi ta yi kuma yanzu za su baro mana gubba za su bar mutane da wahala za su bar mutane da walati to don shi ne jancen sun cika wani magana nasu su wallahi bai taso ba mutane ne waɗanda yake gaskiya sun cuci nijar kuma sun tahi kuma ina ta maha ma za su ci gaba da cuta ma nijar ya zama jikinsu ne cuta mana mu kuma finalma mun zama talakawa ne waɗanda ake cuta ma kullum kamar matsalar daga ina take malam al-mustafa matsala ga orano take wa'annan ko na arlit ko na abun ga yan amshin shata ne tadadir abun da orano ta fadi shine suke fadi don kuma matsala orano ne wannan wadanda suke magana nan da duka yan amshin shata ne abun da orano take musu shine suka a nan sama na ce maka technology areva ta zo da ta ita technology shine sani na tono iranium da saida shi areva ce take ga musu su fadi don shine yasa na ce maka yan amsan shata ne to bari in koma wajenka malam almu wace irin matsala ce ke akwai a nan garin Arlit game da rufe wannan kamfanin na Cominac? Babban matsala adda ku cikin wannan rufe kamfani na Cominac. Yanzu in kun doki misali kamfani wannan mu Cominac wuta wadda muke sha muna konsomen kashi arba'in cikin dari game da wuta wanda shonishar take nan ga take habbakawa. To yanzu wannan eh, wutan nan in yau kamfanin kominak ya rufe kenan kun gani kenan kun ga shonishar ma dole ne production na wuta ya rage in production na wuta ya rage daga karshe menene zai biyowa. dole sai an rage ma'aikata can ma kun ga kenan a sherihi kamfanin kominak ba ma'aikatan kominak kadai zai shafa ya shafi garin Arlit gaba daya daga karshe zan iya cewa ya ma shahi jihar mu ta Agars gaba daya menene kiran ku a yau ga hukumomi na Nijar Malam Almu kiran da muke da shi daga hukumomi na kasan Nijar a samu a tallafa ma mutane saboda yau in mun doka har abin da ya shafi ma'aikata masu kwantara direct da kominak lalle lalle yau eh, abu ne wanda ya zo lokaci guda an zo kana aiki aiki baka tammani an ka ce maka yau aikin gana ka an tsaida ka tunda yau akwai mutane wanda suna da sun doki bashika a banki wanda suna tunanin sai nan da shekara goma za su biya wannan bashika yanzu lokaci guda gwamnati ta zo ta ce tarihi wannan kamfanin nata kenan yan milikarsu da suka samu ma gaba da sauran sun ta cikin bashi yau in ka zo cikin garin akokan wallahi dan uwa kamar inda aka yi yaki kowace sahiya motoci ne kake gani suna kwasa kayan mutane da mutane suna ta su suna barin garin kominak saboda babu wani aiki tunda mu inda muke nan wajen arlitara muna da tsadar rayuwa to wannan tsadar rayuwa tunda muna da ita to kaga mutumin da yau bayya aikin komi bayya iya zama cikin garin da yake da tsadar rayuwa tunda ba wani activity yake ba dama can abin da ya tare mutumin saboda yana da wani aiki da yake yi to yanzu kuma baya da shi sosai nan da ita ce muka dogara mun dogara da Allah mun dogara da wannan kamfani don kiran da muke ma eh, gwamnatinmu na a ganin yadda za a yi a tallafa ma talakawa mu ba wani tallafawa yau da gwamnati za ta iya mana ba ce gwamnati ta sa wannan society da suke sama hayya govex eh, imurara eh, global iranium azelic wa'annan gwamnati ta yi kokari yadda za a yi a samu a yi demarans kaki wannan sabuwar shekara da za ta kamawa to shi ne a tallafin da muke nema ga gwamnati ta mana tunda da kullum ana zuwa ana baka kihi gan ma a koya maka yadda ake kama shi in gwamnati ta ce kiran mu za ta yi ta raba mana kudi gobe ma kashe su zami amma gwamnati ta kama mana wannan ayyukan su tashi na sauran kamfanoni tunda ka ayyuka ne wanda in sun tashi mun san da dole ne sai an nemi mu saboda wannan ayyukan mun iya su mun yi shekaru da shekaru muna cikin wannan kamfanin na Cominac muna yin su dole dole sai dai cikin irin wannan kamfanin za zaka iya irin wannan aikin namu to kun ga kenan muna da babban matsala to a gurguje da yake lokaci ya gabato malam almustapha mun ga har zanga-zanga kuka kira kan wannan halin da ake ciki ina aka kwana game da wannan batu ne lalle mun so kuma mu yi zanga-zanga mun so mu yi zanga-zanga zanga-zanga kuma sai gwamnati ta hana mayar ya fudo sanarwa ya ce a'a kasa akwai tashin hankali akwai terrorism akwai menene bai kamata ba a yi zanga-zanga shikenan ko kuma muka bari bayan shi suka ce za mu gamu a yi reunion watakila za a ci abun muka muka gani muka gamu da su reunion dai ba abinda da aka yi zaman shan taba ba kan wani aka yi kawai na muka yi babu abinda za su gaya mana duk amsoshin da abubuwan da na gaya muku nan sama suka ce basu da amsawa yanzu za su gaya ma minister mu kuma muka kwatanta musu ka minister kin dabar magana da ta shiga ba ta taba ci tono iranium kin tono shi sai da shi menene a yanayin kasa harraka ce wadda gwamnatin niger ta ba orano shi ke kulawa da wannan ba harraka gwamnati bane ne paske minista ta fito ta ce bai mata daɗi ba ga sanarwar da muka fito da yan sauransu. Sun ce wannan ba aikin ta bane ba daidai bane. To masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin bakin da aka ji mu a cikin shirin kama daga Malam Al-Mustapha Al-Hassan shugaban gamayar ƙungiyoyin farar hula na garin arlet kana kuma shugaban kungiyar Agreement da ke fafatkar yaki da gurbatar muhalli a garin na Arlit da ke arewacin jamhuriyar Nijar sai kuma Malam Almu Gabdu wanda shine sakatare janar na kungiyar ƙananan ma'aikata 'yan kwantaragi na kamfanin Cominac a garin na Arlit. A nan kuma ni Hassan Barka da na haɗa na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu haɗu a wani shirin nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu a kasance cikin ƙoshin lafiya. Shamadun kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you